Nawar Usman wata matashiya da ta ce ta fuskanci kalubale a yayin karatunta na jami'a. Ku biyo mu domin jin yadda ta kaya. Ba mu labarin. Ni dai na yi primary school a Kaduna, Unique Nursing and Primary School, Ungwan Sarki. Na yi secondary school a Kaduna, Pope Secondary School. Sannan na yi jami'a a Madu Bello University. Na karanta BSc Education Biology. duk rayuwar ki a Kaduna kenan kika yi duk rayuwar eh, ki ce ke kifin rijiya ce <laughs> to um, kika ce kin karanci kin kammala karatun digiri ne eh na kammala karatun digiri abinda daman kike da burin ki karanta kenan eh haka ne ni dai da na yi jam na yi registering na so in karanta um, medicine kusan abu da inda Allah yake yin abin shi eh, makin ki ne bai kai ba ko a CME ne kika samu matsala gaskiya makina ne bai kai ba sai aka tura ni education section to um, jam ki so dai kika yi kenan dan nakan ji wasu matan sukan ce sun yi jam sun yi har gaji kafin su samu gaskiya ina cikin masu sa'a so dai na yi jam na yi posiyomi sai su dama yawanci ana choosing dama ana choosing wanda eh, kake so wani department da kake so ka shiga eh, to da suka kai ki da kin ce ke ba abin da kika so ba kin so ki karanci mm. likitanci mm. shin me yasa eh, biki ra'ayin daga baya ki zo ki dada yin wani jam ki sake nema ba a'a na runguma kaddara kuma sai na zo ina son course din daga baya da aka bani to idan kika kammala wani irin aiki ke son ki gaskiya in na kammala ina so in yi in ci gaba da karatu in yi MSc mm. in yi masters ina in zama lecturer To kin fuskanci wasu kalubale a yayin da kike karatun? Kalubalen da na fuskanta shine maybe school din ba ba ba hostels ba enough hostels. Ki samu inda zaki dinga kwana ba? Gaskiya sai kuma na zauna off campus kuma shigowa da nisan shiga da fita da kashe kudin mota da sauran abubuwan da kuma ka zo lecturer bai zo ba shine shine babban kalubalen da kika fuskanta shine baya ga nan kuma fa ba wata kalubale da kika fuskanta a ba wani kina sana'a ne gaskiya ba na sana'a ina depending on parents ina eh. suke bani komai da komai to wani kira gare ki ga yan uwanki mata musamman matasa tunda mu arewacin kasar nan zaki ga mata yawanci ba sa kokartawa su ci gaba da karatu har su kammala jami'a yana da mahimmanci mace ta yi karatu shi karatu shine gishirin zaman duniya barka a baya to madalla malama nawal baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya